kai dai wawa ne wallahi kawai kana tafiya akan hanya ana taimaka wani baka gani to wallahi wata rana sai ka kashe kanka kana irin wannan ba ma ya haƙuri ya haƙuri kawai da irin kidahumi ne kawai ina tsaye zaka tura ni ka yi haƙuri amma ai ko makawa yana tafiya da ɗan jagora ka yi haƙuri zuba maka malam me za a baka malam me za a baka malam da kai nake me za a baka ki hakuri da Allah ina dan tunani ne me kika ce me za a baka ah, shinkafa plate daya yanzu kallon ki kawai nake ba sai zubawa kike yi ai kana ma inda kika zo nan plate big ke ce shine kaida ki <laughs> kuma yau ma hakan za a yi bai abincin mu har ta san ki ai dan Allah mhm. ina son cin nama na amma kunya na ke ki kan bude baki ya cika min baki da shayi wannan dan kucilin bakin ba ki ga naman babba bane ba ki ga ba labarin an fi son dan kucilin ta ai ban ce ana so ko ba so ba kai ma shi ka gani kana ci a'a Allah gori a ƙarya ne kuma fa gaskiya kika faɗa oh. and abincin da yana min daɗi ba amma wakan ya ko na ji kamar maganin masu kwaɗayi amma dai kamar kana da damuwa ko hmm. ba a barin damuwa a cikin zuciya idan wani ne ya cuce ka to ka je ka sanarwa hukuma za su bi maka hakkinka idan kuma damuwarka ba na hukuma ba ne to ka dai fitar da shi barin damuwa a ciki babu abin da yake haifarwa sai matsala kina ganin hukuma za ta hukunta wanda ya maka laifi sosai ma kuwa ko da hakan yana nuna cewa ya fi ka ƙarfi ai dama amfanin hukuma kenan biman mara ƙarfi hakkinsa idan har an cuce shi ka je ka sanar da su dan gidan alhaji uba sanata eh shi kake zargi da ya aikata ba ta ne ba zargi ba ne ina da tabbacin hakan to in baka shawara ina jin ka in ma da abin da ya fi fyaɗe ya aikata wa matarka babu wani abu da za ka iya aikata masa babu wani nasara da za ka samu a kan shi kawai shawarar da zan baka ka yi haƙuri ka janye haƙuri kai ku ci da rubutu mana eh haƙuri abin da nake nufi kenan domin ina je maka in duk duniyan nan gatanka ne babu abin da suka isa su masa domin ina je maka ƙarshe ba abin da za ka fuskanta illa wahala ko da an tabbatar da laifin da ake zargin shi da shi ya aikata abin da nake nufi kenan dalili kuwa babansa lauya ne mai zaman kanshi sannan kuma ɗan takarar sanata kaga ba wani abu da za ku iya aikata masa kawai ina mai ka da ka janye ka yi haƙuri ka duba halin da kake ciki mana hmm? ba kuka ya kamata kai ba abinda abokin sana'ata ya gaya ma ba ƙarya ba ne a halin da ƙasar ke ciki yanzu gata ɗaurin gindi su suke taimakon mutum wannan shi ya jawo kake ganin cewa mai ƙarfi yana tauye hakkin mara ƙarfi me yasa kake sanar da ni haka me alakar ka da wannan magana saboda ka daina kuka idan ba kuka ba me zan yi a sauƙe in samu sauƙin wannan abin da yake damuna Suna na inspector khalid ni sabon ma'aikaci ne a wannan police station da ka fito yau ne reportin sai gashi na riski wani al'amari mummuna wanda ba taɓa riska irin shi ba a rayuwata amma a shirye nake da in taimaka maka don na tausaya ma me kake tsammanin samu daga gare ni evidence a ina zan samu hujjojin da za su tabbatar da haka wannan shine matsalar amma duk lokacin da ka samu evidence ashirin yake dan taimake ka ka ji ko Faruk. Na'am. Na'am. 百分之。 bar mu ne da ke dai a soyayya ce sari na na faɗa ke ce cikan waye na yi kokarin hana faruwar haka ko da za ta sarrafi na san za su yi kokarin cusa maka tsanata a cikin zuciyarka amma ina roƙonka da ka daina sawa zuciyarka damuwa ina son ka nesanta kanka daga cikin tashin hankalin da kake tunawa faruk duk hukuncin da za ka mu na amsa kada ka tsane ni kada ka rabu da ni faruk ba zan iya rayuwa babu kai ba dan allah <laughs> tashi tashi ya kamata ka sani cewa Allah ba zai bar ka ba kar ka ɗauka kana da damar da za ka iya cutar da wani a duniya saboda karfin da kake da shi gaskiya ne baka san ba da ka san waye ne kuma ka san shaidanci da baka tankare ni ba kana makaho wannan dukar da na yi maka a banza da ka san waye ni da baka shiga rikata ba kuma ba wanda ya isa ya rama maka wannan duka duk duniya wannan abin da ka zo ka aikata ka sake jawo ka wani bala'i ko shekara zan yi ina yi mata fyaɗe babu abin da aka yi sa'ayi min soyayya ce sari na na faɗa ke ce cikan burina ke yi indai a soyayya ce sari na na faɗa ke ce cikan buri na mu ne da ke yi indai a soyayya ce sari na na faɗa Ga ruwan zafin na sauke maka cikan burina abar mu ne da ke dai a soyayya ce Sari na na faɗa ke ce cikan burina abar mu ne da ke dai a soyayya ce Hinsari na na faɗa Ke ce cikin burina Habar mu ne da ke inda a soyayya ce Hinsari na na faɗa Ke ce cikin Up and down. Sarina! Sarina, me faru? Me faru Sarina? Bangis. Ka daina jin haushi. Ba haushinki nake ji ba, wace miki ina jin haushinki. Sarina. Ina jin haushin kaina ne a matsayina na rabu namiji wanda ya kasa bai matarsa kariya. Wa alaikum salam. Mama? Sarina. Mama duba ta mama me faru? Mama Kukan da kake ai ba shi da amfani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarina. Sarina. <laughs> ya Allah na Sarina. Sarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru mama? Sarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarina. Ta mutu ne mama? Sarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarina. ka daure kar ka sa wannan abin a ranka me zai hana ka bashi karin gwiwa tunda ba kanwar ka bace ta mutu subhanallahi haba hajja wace irin magana kike haka haba mama yanzu da kan kike irin wannan firicin ya fito daga cikin bakinki ya zama dole faɗa kuna kare shi ne saboda ɗanku ne hmm? kuma dole in faɗi abin da yake raina sai da na ce ya sake ta yaki sakinta gashi nan ya riga ya sanadiyar kashe ta kuma wanda ya kashe ta ya riga ya fi karfin mu <laughs> to ban da abinki abin da ya dana ai shi ya yarki ko ni ma ai ta ce yaniyan nan amma kina faɗi wannan furicin ban ji dadin shi ba wallahi tallahi ba ke ma hakuri zaki ai kamar ɗaya yake a shi ma a wajen ki bata bata ta faɗi gaskiya ta faɗi ba haka bane idan ka amsa haka ina tabbatar maka da cewa idan muka je da kai caji ofis ka sauƙaƙa mana aikin mu kai za mu kulle kawai ya mu san da zuwa Allah haƙuri sai mai aiki Allah ya ji kanta amin ya Allah yawwa abin da nake so da ku a sauƙaƙe ku bar wannan maganar kawai ku tafi ku koma gida ku yi haƙuri habaran kai daɗi mu ran kai daɗi ya za a yi haka yaran nan fa cutar da shi akai mu ya kamata a ce mun ɗau mataki akai kamar yadda aikin mai tanada saboda babu hujja karkarfa kuma ko da an miƙe tsaye babu abin da za a iya yi illa a ringa asarar kuɗin mota da ɓata lokaci makaho ne ta yaya zai tabbatar mana da wanda ya kashe masa mata bayan ma da aka kawo wannan ba mu da wata dangantakar alaka da zamu iya wani ba akai don haka kawai ya tashi su tafiye su ya je za mu bincike akan abin da ya kamata idan mun tabbatar da gaskiya al'amari shikenan sai dawo ranka daɗi kai kamata ka ba mu ƙwarin gwiwa akan wani al'amarin amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin al'amarinka inspector ba wai tsoro nake ci ba ina so a kafa kwararar hujjoji da dalilai wanda zai tabbatar mana da cewa shi a matsayinsa na makaho ya ga wanda ya yi wannan kisan kan amma idan babu wannan hujjar baka da hanyar da zaka tabbatar da gaskiyar al'amari idan na kawo hujjoji na fa idan ka kawo hujja muka tabbatar da hujjar ka sahihiya ce tabbas za mu tsaya iya bakin kokarin abin da za mu yi don mu kare maka haƙƙinka. ka wannan shi inspector please i'm sorry su je kawai Allah ya saka na ji a ranka cewa zaka iya nemo hujjojin da ake bukata ina jin haka bayan ji haka kuma ka sa a ranka cewa zaka iya nemo hanyar ramako akan abin da aka yi ma kai daɗe ina ganin ba za mu iya samun abin da ya kamata ba saboda shiga irin aikin ku gashi ni kuma bana shiga sha ba shanu bana yi wa mai neman abinci abinci rantsi zan san yadda zai yi na gabatar da shi a gaban ba iya gabatarwa ba ka nemo hujjojin da za a tabbatar da tsayuwar fafatawa da mahaifinsa saboda ba a nan gizo yake saka ba barka dai barka dai alhamdulillah ranka da dama za mu koma ne shi ne muka ce to bari mu tsaya mu ji halin da ake ciki yanzu ai ba halin da ake ciki saboda yaron nan dan iska ne ya saba irin nan halayen kuma babansa ne dore mai gindi tun da haka ne kawai sa bashi shi da Allah ba ai babu magana kyale shi dole a tsaya a kwato mata hakinta duk da dai ba ta da rai to haka ne ranka dai duk da dai cewar kamar mu muke da gaskiya to amma ka san yanayin kasan nan duk abin da aka ce akwai gata ko wani abu na alfarma wannan alfarmar ita ta sa shi ta kai shi ga irin wannan abu har yake aikata abin da ya ga dama a duk lokacin da ya so to amma ni ina ganin irin wannan ba zai kai shi ga da mai ido ba alhaji abin duba a nan gurin shine ayyanawa zai yi a ransa cewa zai iya yin wannan abin ya kuma jajirce akan haka sannan sai mu bi shi da addu'a idan aka samu hujjoji za a ba shi gaskiyarsa kuma za a kwato matakinta Allah shige mana ba. amma wannan shine abin to godiya miki Allah ya saka da alheri Allah ya biya mun gode shi ne wanda sannan kaji to ai ni ina ganin kana ganin fafatawa tsakanin mu da honorable Sale abu ne mai yuwa? sabon zuwa ne ni a garin nan amma daga zuwa na hannu gane karfin ikonsa musamman in ya shafi abin da ya yi danganci kotu ko kuma shari'a amma ka san da haka kake so ka sa wannan yaron ya jefa mu a inda ba za mu iya fita ba wato yakar mutum kamar ta, uba har a ci nasara ba karamin kawai da babban matsala bane al'umma sannan kuma idan aka yi haka ƙananan matsaloli ma za a iya maganin su saɓanin idan kuma ba a ci nasara ba menene makomata kai kuma menene makomarka ka yi tunani kai fa ce mana mu dinga jajircewa akan duk wani abu da ya shafi wannan sana'a ta mu sadaukar da komai namu saboda ita <sighs> gaskiya ne shikenan Hello. Why? Yarinya idan zaki cire girman kai kizo zo ai harka ki ai harka. Samu na ma abin alfahari ne. Babun baba. Na'am daji. Ina fatan dai yau babu inda zaka ka fita ko? Akwai wani abu ne? Eh, dama ina so in fara ɗora ka ne akan na Ina so kai ma a san ka kamar yadda aka sani. Kuma ina so kai ma ka gagara kamar yadda na gagara a ƙasar nan. To, Daji yanzu akwai dai inda zan ji. Kada ka damu. dama ina so zan yi hira da 'yan gidajen tv ne don bayyana takarata to da ina gode da irin gudunmuwar da kake bani allah ya saka kada ka damu dan baba ina so ka gane cewa kai kaɗai na mallaka a matsayin ɗana kuma kai kaɗai ne farin ciki na na gode yawa Baban gida. Yaya. Subhanallah. Falo. Hajaye ne ne ne. Ka kalli TV. Ban san baka da hankali ba sai yau. Ban san kana son ka kashe kanka da gaggawa ba sai yau. Kamar yadda ka kashe matata? Ƙwarai kuwa. Na yi mata fyaɗe ne kuma ne sanadiyyar mutuwarta a banza. Kana ganin babu wata hukuma da za ta iya hukunta ka akan haka? Ƙwarai kuwa babu. ba yau na saba keta mutuncin mace ba balantana kai talaka da baka da galihu idan na kashe ka na kashe ka a banza na yi kisa a fili ma babu abin da ya faru balantana kai yanzu gashi ka kawo kanka wata duniya wanda zan iya kashe ka babu abin da zai faru idan ma magana ta fita baba na honorable ubasili kawai cire ni zai yi da baki dama babanka shine yake tsaya maka kake ta haƙƙin mutane yadda ka so a kuma lokacin da ka so kai ma abin da ya sa ba zan kashe ka ba shine ina son duk lokacin da ka tuna makauniyar matarka takaicinta ya kashe ka ƙarya suke ba ni bane ƙarya ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalam haba bayan Allah ya daga yin sallama kafin a baku izini ku danno kai ku shigo cikin gidan mutane me laifi muka zo kamawa kuma muna da arrest warrant me laifi ina me laifin yake ban ni babu wanda ya isa ya kama ni ku jira babana ya dawo gaskiya ne babu wanda zai tafi min da ɗa sai babansa ya zo to shikenan bari mu fasa mishi kai in je kuma mu bada report cewa ya resisting arrest saboda haka ki zabi daya ko ɗanki a raye ko kuma kashe shi baban gida ya hakuri je ka bi su kuma tsoron me kake ji ba ka ce kai jarumi bane duk abin da faru mahaifinka zai zai ciro ka ku kama mun shi da Allah sauke mana an ki a sauki ba a sani a hankali bari ka ga hajjin bindiga alhaji zai zo ya taho da kai sai gashi duk wautarka duk iya muguntanka duk gatanka wani mutum makaho mara idanu ya maka rijiya ka fada na yi nadama da ban kashe ka ba na yi nadama da ban yanka maka kai a lokacin da na samu damar haka ba a yanzu halin da kake ciki irin nadamar da kake bukata kenan kai wauta idan har kai tunanin wannan magana ba za ta mutu da wuri ba sannan kada ka manta mahaifina wani ne a garin nan ba za ta mutu ba a baya ma abin da saka ga zancen yi tsaye saboda ba mu da hujjoji ne amma yanzu sai gashi Allah ya kawo wani makaho wanda ya ba mu gamsassun hujjoji na gode ofisa kai go da ka jure abubuwan da ka jure saboda samu wa'annan hujjojin ina kuma tabbatar maka da cewa in Allah ya da sai mun kwato mu hakkinka ah ah oyo lana ya guri nan ke dade za iya zan iya ka tabbata na tabbatar zan iya me yasa ba za ka bari jami'an tsaro su kama sa ba za ka walatar da kanka in suka ta kafa yana daga cikin hujjojin da nake son tattarawa idan zan kama shi bana so in kama shi da karamin laifi yanda hukuma za ta iya wanke shi shikenan tunda ka ce haka ba damuwa amma abin da nake so shine kar ka manta ka kira mu sannan kuma komai mun shirya shi yadda yake kar ka manta abin da ya kamata kai ka ci ko barka da zuwa dama kai ne kake kira na ba awwal ba awwal ne da kansa yake kiran ka amma ba a san ransa ba cikin tilastawan wannan ban san baka da hankali ba sai yau ban san kana son ka kashe kanka da gaggawa ba sai yau kamar yadda ka kashe matata ƙwarai kuwa na yi mata fyaɗe ne kuma ne sanadiyar mutuwarta a banza kana ganin babu wata hukuma da za ta iya hukunta ka akan haka kwarai kuwa babu ba yau na saba keta mutuncin mace ba balantana kai talaka da baka da galihu idan na kashe ka na kashe ka a banza na yi kisa a fili ma babu abin da ya faru balantana kai yanzu gashi ka kawo kanka wata duniya wadda zan iya kashe ka babu abin da zai faru idan ma magana ta fita baba na honorable obasili kawai cire ni zai yi da baki dama babanka shine yake tsaya maka kake keta haƙƙin mutane yadda ka so a kuma lokacin da ka so kai ma abin da ya sa ba zan kashe ka ba shi ne ina son duk lokacin da ka tuna makauniyar matarka ta kai cinta ya kashe ka hello akwai wani rahoto za mu kawo an jima muna so kusa mana a wannan program din siyasa rigar yanci faruk faruk tashi sannu staircase ne sai kai a hankali ka ji makaho mai hikima kai kuma rawar kai da afafa da kake akan mahaifinka zai fitar da kai sai ya sauka daga kanka saboda hujjojin da aka tara tabbas sai an yi mahukunci daidai da laifin da ka aikata mahaifinka kuma an dakatar da shi a matsayin lauya sannan kuma an hana shi takara laifuffukan da ya aikata kuma za su iya haɗa ku a gidan yari da kai da shi wani abu da ban faɗa maka ba shine matata tana raye ban gane ba tana rayu sarina bata mutu ba kai haƙuri faru. ofisa mun gode da irin gudunmawa da taimako da kai mana mun gode sosai ba komi yi wa kai ne aiki na nake na ba ku lafiya sarina kamar rana irin wannan ba za ta zo ba ko ai kai gwarzo ne kuma jarumi ne da ka iya kare matarka da kanka kuma da jininka na tabbatarwa da duniya cewa zan iya tsayawa matata duk da dama nauyin ta yara ta a kaina ne zan tabbatar da duniya cewa na yi dacen miji na gari kin ga wannan zolayar ta isa haka ya kamata mu je mu ba mama mamaki ko chicken ki kyauta ki ta yin yadda ka zo da ita tabbaci ina da shi ba kyamurta inda kin kasa ta babu mai kusanta ki kika ruwa a sanda na jiyo gishi ba ni da kamar ke dan Allah sau da yawa da yawa yawan mafiya yawan masu yawan ma'aurata sun fi nuna yawarsu wajen killace matayensu a komar da ta dace da su. na Munafuka, Allah ya tona asirin ki, ashe mutuniyar banza ce ke, Na saki, sakin maza ki uku. Da zarar ta yi tsiri ambaliya take ta turmushe mai wasa da komarsa. hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa mu ni kai na ga inda ta rike mu ta rika na nika ta tana matsowa ina matsawa matsowa take ina matsawa matatawa matarka shedan din da ke kan sai na sauki duk ma matakin mai miji na zai dauka ya dauka Allah subhanahu wataala ya hana miji ya tona asirin sa to kai yanzu in babu wani abu me ya kawo irin wannan shakuwar taɓa ganin macen da take kula da mijinta take tarairayarsa take shagwaba shi kamar malika ba to shikenan na sake ta sai kai abin da ba mutum ka rinka yin abu sai daga baya kuma wajen faɗa a baka sun yi kamanceceniya da junansu wajen gallo ne kawai idanuwa suke iya bambanta gari da gari a gaban mai gari rayuwa sirri haka sunan shirin yake ba ka da tamka abinci ba ni da haɗa aure kuma in tashi a baɗin baɗin mu yanzu a ce ya zo ya kama ma'anan ya sa ka yi a lokacin zaki san wane ne duk wani abu da ya saki yi domin ke ɓaci zai ga yadda zan dila shi wato iya shege na ke tsallake kan koya kai hakan malamai su ma yanzu su tsira hannunki ba me yasa kake zargi na ne yar agadas global investment limited su ne suka daka suka tankaɗe suka ba ku zallan garin rayuwa sarrace idan kika yi aure wannan harkar kin daina ta kenan a ban daina ba ke kin daina da kaman asiri kake yadda ki faɗi wannan kalmar a gaban mijina munafuka kin dauka ba sabon da ake ciki ba rayuwa sarrace ba da umarni shak isa alolo